akan abubuwan arziki da yake al'umma a Kano ta Arewa. To ai duk ga mutane da suke ta yin abubuwan arziki su duk ba za ku yaba musu ba? Ai ɗan jarida aikin da sanata Barau Jibrin yake na gaya ma duk Najeriya babu wanda yake irin ayyukansa na alkhairi kuma babu ruwana da wani sanatan Kano ta kudu don ya kai moshin majalisa. Ni na wani sani mai girma distinguished sanata Barau sanatan Kano ta Arewa. kenan ba abin da ya shafi al'umma kake magana a kai ba a'a ai ban ce ma ba abin da ya shafi al'umma ne ba na so ba kamar motion ɗin da ya kai sanatan kano ta kudu honorable kawu abdulrahman samaila wannan motion ne na jiri na airport wannan aiki ne na al'umma dole ne ka ba masa sanatan ah, kano ta arewa barauji barin dsp dubuti sanar firada shi kuma ayyukan da yake ma ya linka wancan sau hamsin ma. To wani ayyuka iya yanzu? Alhamdulillahi, ‘yan Kano ta Arewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Sanata Barau Jibirin Maliya ya taɓa mu ta harkar noma da kiwo a fannin Kano ta Arewa. Ya taɓa mu ta fannin ilimi a Kano ta Arewa. Ya taɓa mu a harkar lafiya a Kano ta Arewa. Ya taɓa mu a harkar duk wata harka da ka sani in dai yanzu a Kano ta Arewa ne Barau Jibrin Male in dai harka ce da za ka ji talaka ya amfana to mai girma sanata Barau Jibrin Maliya star ne a wannan bangaren duk da ne wannan abubuwan a yanzu tun da aka shiga majalisa ta goma ana ganin har yanzu shi bai kai wani Moshin kwakwara da Kano ta Arewa za ta ci ta yaba ba ai mai girma sanata Barau Jibrin Maliya da aiki yake na Kano ta Arewa kuma aiki yake na ƙasa iya shugaban kwamiti na appropriation yanzu kuma ya zama DSP Deputy Sana Faradan aiki zai yi na Najeriya gaba ɗaya ba ma iya jihar Kano ba a yanzu ayyukan alkhairin da mai girma sanata Barau Jibrin Maliya zai yi duk Najeriya zai yi ayyukan alkhairin mai girma sanata Barau Jibrin Maliya ai sai dai mu ce Allah ya saka masa da alkhairi ka duba a yanzu kwalta a Kano ta Arewa guda ɗari da biyar ya yi mana mai girma sanata barauje, birin Maliya. A yanzu a Kano ta Arewa tuƙa-tuƙa guda dubu hudu ɗari biyar aka yi a Kano ta Arewa. Open University, Federal Open University an yi guda goma sha uku an ɗauki ma'aikata guda ɗari da ashirin da biyar. Bayan haka mai girma sanata barauje, birin Maliya yanzu maganar da ake mutanen Kano ta Arewa dukkan wani mutum da ka sani mai neman aikin ɗan sanda police immigration question duk wata ma'aikata a federal government mai girma sanata barau jibrin maliya ya faɗa ma cewar duk a koma gida wani matashi wanda ya gama digiri ko ya gama diploma ko nce ya karkada takardun domin kai sa ma'aikatu da dama a federal government duk wannan ayyuka da ka lissafo ayyuka ne waɗanda suke wasu da yawa ma ba su kammala ba a rubuce aka yi za a yi amma har yanzu ba su zama sun tabbata ba to ai ɗan jarida ne kai shi kuma sanata barau jibrin maliyar sanata ne kuma dsp ne duk abin da zai yi ai kai ka doka ɗan jarida sai an kai wa majalisa motion na ɗaya na biyu na uku kuma ta karɓa tun da aka karɓa a motion na uku aka tabbatar da aikin ai alhamdulillah za a zo a yi aikin amma zan fara ma da Federal Polytechnic Kabo wannan makarantar a yanzu nan da wata biyar insha Allahu za a doni an kammala ta komai da komai ya kammala a makaranta bayan haka akwai Federal Police College wacce take yanzu sakandare ce aka kai ta garin Kabo ta 'yan sanda a yanzu a karamar hukumar Kabo bayan haka FCE ta bici yanzu an ɗaga darajar ta ta koma University Federal University bayan haka akwai makaranta a batta ita ma an mai da ita university mai girma sanata barau jibrin maliya ya yi hanya daga nan kabuga a yanzu har zuwa da yi wannan aiki zai lahe ma biliyoyin kuɗi ya hige har katsina ayyuka ne wanda sanata barau aikin ƙasa yake yi mai girma distinguished sanata barau kuma mai girma sanata yanzu maganar da nake ma Aminu baskoran nan kabo kullun taimakon al'umma yake yi a yanzu ma ya turo ni in yaba mai girma sanata barau jibrin mali aminu basko da turaki na kabo mutum ne dan arziki wanda ba za mu manta da ayyukan alheri ba su kuma waɗanda 'yan gidan sanata barau ɗin wasu mutane suke cewa sanata barau don ya ɗebo wasu mutane a yanzu a kano ta arewa wai suke cewa wannan abun ba daidai ba ne ku idan dan ku ne ma wa dai zaɓi sanatan a kano ta arewa ai saboda ayyukan alkhairin sa ne sanata barau jibrin maliya ake kaunarsa a kano ta arewa ina yabawa hahim sarki na kabo ina yabawa shituma da waki kunci ina yabawa alhaji haruna kabo da alhaji ahmadu kabo da ibrahim rabi'u tahir ina yaba masa kullun da awwal rabi'u dan sharu mutumin arziki ne kullun taimakon al'umma suke yi da yarda allah aminu baskore kabo turaki za ka gama lafiya irin ɗaukar ɗawainiyar da kake ta mai girma sanata domin yanzu ma ya turo ni in yaba ba mai girma sanata barau jibrin maliya da kuma mutane da dama a gidan sanata barau jibrin maliya irin yan arziki ne su ma wa'annan mutanen dole ne in yaba musu alhamdulillahi kwalliya ta biya da baba umar md kabo matawalli